وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري ثلاثة ترى قوتهم بالقيدة هجرات بودئة لذلك هدوم لأربعين دقيقة wanda ya dace da talatin ga watan june haziran 2020 allah mal'aukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu maratan ukura domin cigaba gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil mu gushe ba muna cikin babul mu'arrifat ko babul ma'arif karatunmu da ya gabata mun karanci baiti biyu inda mai kulasa yake cewa wa ƙattu zadu laziman kallaki wal'ana wallazina ثم الذات ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وإذ تنصت يا قيس الصري أنا مقرأ كم أن التافي يتشي الإمام أنا إياك آراتا أكاري نتيلة دولي أكاوتا كما دعكي كاوتا تكن لفظ lat kullum a ce allah sunan gunki ba za a kira shi lat ba allah ake cewa kullum haka wannan lafazi na ana kullum al'an ake cewa zarfi ne na zamani halartacce al'an kullum haka allah ke cikin mausulat allazina فضعت الذين الذين كلهم الذين هو الذي هو التي هو التي أنا ال أنا قرأت بتسهيل لا بس لازم كلهم أنا أنا لا أنا لازم تر الإنسان لازم تر وإن لفظ والإقرار من لو فتشي كما أكن كاو أن سبود لرورة إلى تواقع domin baiti ya shiga cikin mai zane shi ne mana wa littirarin misali ka banatil aubari asalin sunan banatu aubari banatu aubari banatu aubar ba banatul aubar ba saboda ta alif da lam da suka shigo kan lafazin aubar saboda larurar waƙa ta kasance cikin mezani hakanan ibtan nafta ya ƙaisu sani ya ƙaisu sani asalinsa wa ibta nafsan nafsan tamir tamir kullum ya kan zo haka a matsayin sa na kira ba a arrafa shi saboda haka wannan lamu da aka ce ibtan nafsa ba a ce ibtan nafsan ba saboda ne ya mai kuna sosai wannan shine abinda muka karanta da zafin mu zai gabata ko to ba mu gushe ba ko ba mu gama sharin waɗannan baitoci ba mun yi dai da yawa saboda haka za mu tashi daga inda mai littafin yake cewa in ma da yake cewa wa amma za'idatu ghairul lazima amma al da za ta zamanto za'ida ce ko akwai ta ko babu ita mana za ta iya tsayuwa kuma in an kawo ta ba wai kullum ba ne za a kawo ta a sai in akwai ko da rura ko wani abu haka shi ne mana wa amma za'ida amma ƙararriya ko ƙararra wacce aka ƙara kenan gairin lazima wanda ba lazima ba irin su allat irin su al'an irin su allazina irin su allazi irin su allati irin su allati ko alla'i hanyar dakilatu tsiraran ita ce al da take shiga saboda larurar waka alal'alamu take zuwa ta samu sunan yanka take faɗuwa kan sunan yanka ka ƙaunihim kamar faɗarsu fi banati aubara hmm? fi banati aubara a cikin sunan nan da banatu aubara mun ce suna ne na na wani nau'i nau'in kam'i mai ba ne ko mene ne kam uku muka ce wani abu ne da allah ke halitta shi a cikin ƙasa ba tsira yake ganye ko wani abu ba haka allah zai halitta shi kamar wata gwaza ko wani dankali haka yake ana ci ana abubuwa da shi wani ana kiransa kam'a to shi kam'a ne na akwai nau'i mara kyau da ake kiransa tun auzara wadis to shi wannan lafazi ba na ta'ubar ɗin nan kamar sunan yanka ne ga wannan nau'i na kam'a marta shi ne mana ka ƙaunihin fi banati aubara banati aubar ɗin nan alamun libardin min alkam'a wani sunan yanka ne ga wani nau'i na kam'a trafo trafo ومنه daga cikin lafuzan da suka yi amfani da ko eh, maganar da aka yi amfani da wannan salon hmm? banatul aubar ɗin a kira a ce da shi banatul aubar wamin qawlu daga cikinsa akwai maganar mai waka da ya ce wala ya tuka. أكمؤا وأساقلا ولقد نهيتك عن بنات أو بني في حقيقة جنيتك أي جنيت لك أكمؤا وأتونا كاومك كمأ كمأ ما في التوت wana ba ka kama a masu kyau da asaƙil da kuma nau'i na kama da ake kiransa asal ko asaƙil da yawa na kawo maka na samar maka da kam'a mai kyau da kuma nau'in kam'a mai kyau sosai da ake kiransa wato abin nan asal ولقد نهيتك عن بنات الأولين amma na hana ka kada ka yi amfani da wato kam'a mara kyau shi ne banatu aubar kagana sai aka ce banatul aubari ولقد جنيتك أسموعا وأساقلا ولقد نهيتك an بنات الأولين don aka ce yace an banati aubari baitin ba abin nan waƙar ba za ta shiga cikin mizani ba hmm? walaƙal na haitu ka an banati a bari waƙa ta kare amma ka ce an banatin au bari mizani ya tsaya kenan al da ta shigo cikin lafazin a bari a nan ta shigo ne a matsayin a matsayin darura shi'ariya shine ne din ɗin. aqil ya ce wal aslu بنات أو بر أو بر أثر ما قفت انتنا فزيلة الألف واللام ساعة الآلة ألف واللام يضمنت بنات أو بر وزعم المبرر ايه لقيتك من من جمال من نهو الدنيا مبرر مبرك ياريه تشيلوه ko yana ganin cewa anna banata aubar lafazin nan banatu aubar laisa bi adalin ba sunan yanka ba ne ga wannan nau'i na kanne kenan fal alif wallam alif da lam da ke da mawaƙin ne amfani da shigar da shi cikin lafazin aubar nan inda hu a sa gairu za'ida ba cikin ba zai shiga cikin misalin ba shi ba a ba ne ba ƙare ba ne har yanzu daga cikin misali na inda al za a ambaci al a matsayin larura hmm? larura ta waka ba zai kawo ta arihi ba kuma ba wai don ya zama zai lazimi ne kullum za a tarar da shi tare da lafazin ba daga ciki akwai al da ke shiga kan tamizi inda tamizi kamar da muka ce kullum ya kan zo ne ba tare da albayi kan zo a matsayinsa na nakira shi ne ma nawa minhu addakhilatu tsiraran ala tamiz ka kauli kamar faɗin mawaƙi da ya ce ra'aytuka lamma arafta wujuhana tadatta wa ribta nafsa ya qaltu an amri tana gaya wa abokin yaƙin abokin rikicin mai suna su ce ka tsokano mu kuma ka sami ne a mushkilar ka da abin kunyar ka shine ra'aituka na fahimce ka ko na ganka lamma arafta wujuhana lokacin da ka san matsayin mu ka san zatin mu ka san taskokin mu ka san irin karfin ta'amulinmu da takuba hmm? sadatta ka kawar da kai ka juya baya ka kasa haƙuri su gaba da yaƙi. kuma akwai abokinka amur wanda muka kashe kai yanzu a ɗittan nasta wato ranka ya kwanta ka yadda ka zaɓa wa kanka yanzu ka gudu ka kasa ma ɗaukawa amur abokinka farsa shi ne ma'ana salatta al'ibtan nasta ya ƙaisu ya ƙaisu ya kai ƙaisu ina ganinka lokacin da ka fahimci irin ƙarfin mu ba kan wallasa ba ne da za a taɓo mu kuma da ji daɗi salatta ka yi baya ka kawo da kai sannan ranka ya yi daɗi wa ɗin ta walistan nafsa ka yi samu daɗin rai an amurin da kai watsi da amuru wata tsaya don ka ɗauka masa fansa ba abu da ka ji tsoro kai ma ka mutu ka makoma ka ta zama to irin makoma mahallu shahid ana aka ce wa istan nafsa asali da ya kamata ce wa ifta nafsan amma da za a ce sarrafa wa nafsa nafsan ya su an amri bahari abin nan ko abin nan shi baiti ya kare wani yawon wal'aslu asalin yadda lafazin yake shine a cewa ita nafsan wato kaji daɗi amma daɗi na ne, daɗi na ido ko na kai a daɗi na rai ranka ne daɗi hankalinka ne ya ji daɗi a wannan tamyizi ne saboda haka fa da alif wa lama mawaƙi sai ƙara alif da lam nan saboda waƙarsa ta miƙe irin wani ana kiransa ɗirar ko darura ta waƙa mara to wannan misali da muka ambata muku zai dace ne شين معناه وهذا بناء على أن التمييز لا يكون na نكرة Misalin nan zai dace ne idan muka muka ɗauke shi ko muka gina ko gini akan cewa shi tamizi kullum ba zai kasance ba sai dai ya zo sai a matsayin na kira kamar wannan wahuwa mashabul basari na shine mashabar tsoffin maluman nahu makarantar basara tun da sai da sai shekara ɗari kafin aka kirkiro abin da aka kira makarantar kofa wanda ta zo tana sassaɓa musu amma dai asali inda manyan maluman nawo wanda suka kirkiro nawo inda suka rayu don maluman basara ne tun daga Amadu farahidi da su sibawahi da sauransu duka mutanen basara ne su ne nan ne ake saddara nahawu ko ake ji da ilimin nahawu duk duniya daga nan ake koyo nan ne tushe abin basara bayan kamar shekara ɗari da wani abu nan kuma aka samu wata sabuwar makaranta da garin kofa da yake kusa da masana suka zamanto kamar suna ja da su suna su saba musu cikin ƙa'idoji da yawa amma dai har yau har gobe da yake su ne asali maganganunsu ne suka fi tasiri masabar su ce aka fi rinjayarwa ana maganan ƙa'idojin hau. saboda haka wurin malumin basara tamiz ba ya kasancewa illa na kira wa zahabal yola amma maluman na haula kofa su sun tafi ila jawazi kaunihi ma'arifa sun tafi akan halaccin tamizi ya halatta tamizi zaman tuni ma'arifa ba sai na kira idan muka tafi a mashabar kofawa kenan fal alif wal lam indahum ghayru za'ida ba za'ida ba ce ta asali ce saboda haka za ta dace da wannan misali mu wa bi wa ila hadain al baytain alladhain anshadahuma zuwa ga wannan baitoci biyu hmm? wanda shi mai littafi ya karanta وأتو رأيتك لما أن عرفت وجوهنا سجدت وليت النفس يا قيس عن أمر لكم بيتي ديهم وننشي بيتي بيني ها ولقد جنيتك أكمؤا وأساقلا ولقد نهيتك عن بنات أو بني وهذه فوين بيتوتي قدا بيو ما يلتافي ما يقولاسا سوي إشارة بسو على وقت اللي يجي سوا ولإضرار كبنات الأوبري أنا إشارة نزوها قولنا بيتي رأيتك لما أنا أبنا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري واضح ba sannan kuma da ya ce abin nan eh, waƙatu eh, abin nan walid tsirarin kamanatin albari ko za wa iftan nafsa wa iftan nafsa hmm? nan kuma yana ishara ne ga menene ga wannan bashi da ke cewa sadatta wa iftan nafsa ya ƙaisu an amri bi an amri ta wannan shine ƙarshen sharhin baitocin nan guda biyu da mai ta ya ambata baitocin su ne kamar da muka faɗa waƙad tuzadu laziman kallati wal'ana wallazina sun mallati tsirarin ka banatil aubari kaza wa ittan nasa ya qaisu sari a yanzu mun kawo ƙarshen sharhin waɗannan baitoci to ba waɗannan baitoci karatu zai ci gaba akwai kuma wasu baitocin biyu wanda suke biye da waɗannan wanda ibn aqil ya kawo su tare daga nan kuma zai shara a kansu waɗannan baitoci su ne وبعض ال وبعض الأعلام عليه دخلا وبعض الأعلام عليه دخلا للمي ما قد كان عنه نقلا كالفضل والهارف والنؤمان فذكر ذا وهسفه سيان وبعض الأعلام Hmm? asalin sau babul alami amma aka ce babul alami waka ba za ta tsaya ba saboda ka wannan hamzatul wasli katsi sai amma da shi hamzatul wasli sai ya ce wa ba'bul alami wadi shi ya san kuwa lura da shi anan ma bai sa hamza ba ko yawo wa ba'bul alami alaihi da kala sashin wasu sunayen yanka al'alam jam'u alam alam suna yanka guda ɗaya alam da yawa wato sashen suna yanka dakala alaihi aldalam sun shigo kansa wato dakala din ana nufin aldalam alif dalal alkena su makar aldalam ko alif da lam din nan dakhala alaihi alaihi din nan damiri ne ya udu zuwa ga zai koma zuwa ga ba'du eh ba'du al'alami sashin sunayenka al da lam sun shigo kansa da suka shigo kansa don su fa'idantar da tarihi la domin dama alam shi mu'arraf ne to me ya kawo alif da lam akan da suka shigo alaf wace fa'ida za su bayar fa'idar ita ce ya ce ai sun shigo ne lilamhi ma tsakana an hulukila domin su yi ishara su ba da haske a kansu tunatarwa mai karatu ko mai hurta su tunatar da shi asalin wa'innan lafuza asalin su yi su zamanto mazdari ne kamar irin su faulu ta yi asalin wannan alam din ya zamanto menene sifa ce irin suna buhari fablu magdari ne a ce alfablu ka ce alfablu domin ka tunawa mai hurta wannan lafazi cewa fablu din nan yanzu duk da sunan wani ne ya zamanto alam sunan yanka amma asalinsa magdari ne magdari kuma alif da lam na iya shiga cikinsu mai suna haris asalinsa haris mai noma don ka sa wa ɗanka suna alharis kana nufin allah ya raya shi ya zama to mai noma ta masu ya yi noma da ciyar da kansa wazi in ka sa wa sunan ɗanka fablu ka ga fablu kima daraja kana nufin allah ya raya shi ya zama to mai daraja to kaga an ka sa al'in don ka tuna wa mai hurta wannan cewa asalin wannan sunan yankan an ɗauko shi ne daga ma'anar mai mai noma ko daga ma'anar mai daraja ko mai kima sa'annan tashin kamar kuma ta yiwu a tunatar da cewa a wannan an ɗauko shi ne daga ina daga suna na jinsi kamar nu'man asalin nu'man yana ɗaukan sunan jini suna na jinsi na jini aka ce nu'man jini to akan sawa mutum in aka sawa mutum suna nu'man domin a gwada cewa wannan Allah ya raya shi jini ya ci gaba da gudana a jikinsa tare da albarka cikin rayuwarsa to in kace annu'man a wannan lokaci al'in ba zai fa'idantar da fa'idantar masa da tarihi ba domin suna yin kana wa mu'arraf yana tarihi amma don a gwada maka cewa kana tunatar wa mai rubuta wannan lafazin asalin asalin lafazin asalin lafazin yana Allah iya shiga cikinsa ba tare da wani damuwa ba kuma ya fa'idantar asalinsa wazi? yawo to shi ne mana lilamhi ailil isharati kamar ya ce almaha wani ya yi ishara ya ba da haske hmm? magarta na an hannun ko kamar da muka yi bayani ga misali kalfabli كفضل والحارث والنؤمان كما لفظ الفضل لفظ الحارث لفظ النعمان ما لن يتيق ذكر ذا وهصفه سياني غسيا لي بإنك جاء علم دعاك يا مساء ألف دلام كان ذائي ko ka yi amfani da al'in ko ka share al'in duk ɗaya ne wani yin ce masabar da mai kulasa ya zaba daga cikin masarorin na hau misali akwai babban abin nan eh, ɗan babban annabi fablu fablu min abbas alfablu ta gana kiransa alfablu daidai ne ka kira shi alfablu ko ka kira shi ne fablu ya yi al-abbas daidai ne ka ibnu abbas ko ibnul abbas abbas shine babban annabi daidai ne ka masa al-abbas ko ka abbas ko da ka haifi ɗa namiji ka sanya masa suna abbas kowa nada dama a kira abbas kowa kuma nada dama a kira shi al-abbas wanda ya al-abbas al domin a tuna masa cewa asalin abbas ɗin nan asalinsa kafin ta a yi amfani da ita a matsayin sunan mai sunan yanka wabi to shi ne ma nasa zikiru za wa hasfuhu filiyani a yi zikiru za zikiru al hurta al alif da lam a cikin alfablu da alhari da annoman wa hasfuhu da shafi allin duk siyani abubuwan duka biyu kullum kunnen su Eh, za mu tsaya na karatun na gaba sai mu ci gaba da sharhi ko? to ma